ku biyo mu. insha Allah bidiyon mu ne za mu yi muku jawabi ne akan yadda za ku je ku yi swap na safe moon cash ɗinku zuwa safe game cash kamar yadda kuke gani a halin yanzu ina cikin pejin safe game cash ne na telegram kamar yadda kuke gani nan gashi fin message ɗinsu ne gashi a ranar ashirin da hudu ga wannan watan na august kamar jiya kenan ga sun fito da sanarwar cewa yanzu swaf ya zama rabi saboda haka za a soma shi a ranar talata ashirin da hudu ga watan august da misalin karfe takwas na dare august na can turai kenan Central European Time CET sannan kuma za a ƙara wannan swap ɗin ne a ranar Asabar 28 ga wannan wata na August kimanin dai ƙarfe 8 na dare na Central European Time a taƙaice dai duka ba za a wuce kwana hudu za a yi ana wannan swafin ɗin ba saboda haka duk mai safe moon cash ya kamata ya gaggauta ya yi swafin ya koma zuwa safe game cache in ba haka ba zai asarar safe mun cache din shi ina fata za ku hana share da like na wannan bidiyo domin yan wata abokan arziki su ma su gani su kuma yadda za su yi swapping din su yi shi kan lokaci kan lokaci ya kure musu su yi asarar safe mun cache din shi a safe mun cache din su kamar yadda kuke gani wannan shi sanarwar da suka fitar to yanzu bari mu je in nuna muku daki da daki yadda mutum zai bi ya yi swap na wannan save mun cache din shi zuwa save game cache yanzu bari in fita kamar haka kamar yadda kuke gani yanzu bari in shiga notepad dina a notebook gashi kamar haka yanzu a notebook dina kamar yadda kuke gani ga address nan kwaya biyu wannan na sama da kuke gani shine counter address na safe game cache wannan da kuke gani wannan shi kuma da kuke gani wannan website ne na safe game cache wanda nan za mu je mu yi wannan swap din saboda haka zan ajiye muku wannan address din kwaya biyu na farko shi za ku je trust wallet ɗinku wannan kenan shi za ku kwafa idan ku kwafe shi kamar haka misali za ku kwafe shi in ku kwafe shi kamar haka za ku je trust wallet ɗinku zan ajiye muku na farko na biyun duka a comment sai ku kwafi na farkon kamar haka in kuka matse shi kuka yi kwafi to sai kuma ku fita ku tafi trust wallet ɗinku wacce kuke da save moon cash a ciki misali sai ka shiga kamar haka kana shiga shikenan ya buɗo ma kamar haka da ya buɗo ma kamar haka sai ka danna waɗannan ɓallon ƙwaya biyu ga su nan da ka danna su shi kenan sai ka tafi can ƙasa yawwa sai ka je can ƙasa da ka can ƙasa ga inda aka rubuta add custom token sai ka danna shi kamar haka da ka danna shi to nan wannan network ɗin sai mu canza shi daga ethereum sai koma binance gashi za mu zaɓi wannan smart chain ɗin sai mu zaɓe shi kamar haka kun zama canza network ɗin zuwa smart chain saboda haka wannan contract address na muka kwafo sai mu festin ɗin shi kamar haka da mun yi ɗinsa yawwa yanzu sai mu rubuta sunan shi wannan a tukan ɗin na sunan shi zai zama safe game cash, safe game safe game cash, uh, ina kokwantan yadda sunan yake a haɗe yake ko ba a haɗe ba bari in koma a wannan ɗin nasu in gani yawa safe game cash kun ga sunan a haɗe yake yawa bari in gyara yawa sunan gashi nan a haɗe yake babu space ok safe game cash sannan nan wajen symbol ɗin nan sai mu saka symbol ɗin shi ma gashi save game cash wannan shine symbol ɗin save game cash ok nan decimal ɗin nan sai mu saka 9 da mun sa 9 to shi kenan sai mu dana wannan don ɗin ok masha Allah to kamar yadda kuke gani yanzu gashi mun yi adin din save game cash din a trust wallet din mu to yanzu mun gama da wannan babu tunda mun gama sai kuma mu fita sai mu fita gaba ɗaya da mun fita shikenan sai mu ƙara kwafo daya adires ɗin dama na ce zan ajiye muku kwaya biyu to sai mu kwafi na ƙasan yanzu kuma mun gan shi bari mu kwafe shi to sai mu ƙara koma trust wallet ɗinmu da mun koma trust wallet ɗinmu yanzu sai mu shiga wannan the apps ɗin da mun shiga the apps sai mu shiga wannan search or enter website url ɗin nan da mun shige shi sai mu matsa wajen haka a hankali sai mu yi festin ɗin adres ɗin domin yi festin ɗin sai mu zina wannan don don ɗin to gashi na tafi sacin kamar da kuke gani nan wajen alama ne na ethereum network sai mu canza shi ya koma shi ma smart chain yau gashi mun canza shi ya koma smart chain wannan link ne na website din su wannan set game cache din inda nan ne za mu shiga mai wannan swap din yau mu yi haƙuri kaɗan saboda network muna fata idan wannan shine zuwan ka na farko kuma ka zama subscribing ba muna fata za ka danna alamar jar rubutu a ƙasar wannan bidiyo da aka subscribe sannan za ku mana share da like na wannan bidiyo yau kamar yadda kuke gani yanzu ga website ɗinsu nan mun shiga ya buɗe kamar haka wannan website ɗinsu ne za ka iya shiga ka dudduba ga abubuwan da ya ƙunsa amma yanzu moment abinmu ga shi ne yadda za a nan tunda mun shigo shi kamar haka kamar yadda kuke gani yanzu ga shi an rubuta connect wallet to yanzu da mun tashi kawai sai ka danna wannan connect wallet ɗin gashi ya ce connect to sai mu danna connect din to yanzu kun ga bai yana mana mu zabi a wallet din ba amma already muna sa da insha Allah ya riga yayi yanzu kawai sai mu danna wannan max din da mun danna wannan max din sai kuma mu shiga wannan swap din kun ga gashi ya riga ya connecting kun ga yanzu gashi mun saka max ya nuna mana adadin mai abin da muke da shi na shi wannan safe moon cache din wanda muke sanya swapping din shi zuwa safe game cache saboda haka yanzu sai mu danna swap domin da ya kawo mu wannan confirmatory fetch din gashi confirm transaction gashi za a ɗauki network fee na kimanin mai 0.003 bnb wanda ya kai kimanin 1.5 dala za a ɗauki kimanin dala ɗaya da rabi za a ɗauka kuɗin swafin na wannan daga safe moon cash zuwa safe game cash saboda ka tabbata akalla ka da a smart chain wanda ya kai kimanin dala ɗaya da rabi ko kuma dala biyu ya danganta da yawan mai abin da kake so ka yi saboda haka mu yanzu gashi za mu danna approve in mun amince sai mu danna wannan approve ɗin yawa kamar yadda kuke gani gashi nan yana sacin to yanzu yawa gashi nan ya ƙara komawa sun ƙara cewa i confirm transaction din yanzu kuma sun ce ya koma dala uku to kun ga kenan transaction ɗin so biyu ake yin confirming confirming na farko za a ɗauki kimanin dala ɗaya da rabi ya dangane da yanayin yawan safe moon cash ɗinka a confirming na biyu kuma ana ɗaukar kimanin dala uku kun ga kenan sai ka tabbata kana da aƙalla abin da ya kai kimanin dala biyar ko kuma zuwa sama ya danganta da yawan abin da kake so ka yi swapping daga safe moon cash zuwa safe game za mu click sai mun ƙara haƙuri da wani tallace-tallacen afon da kuke gani sai mu click akan wannan alamar giya ɗin ka mu click zai bude wannan to akwai gas sai mu canza shi daga dubu ɗari shida ya koma dubu ɗari bakwai insha Allah da mun dawo mun zana wannan approve ɗin za su ɗauki kuɗin zai yi da ya yi kuma shi kenan sai mu koma trust wallet ɗinmu da mun koma trust wallet ɗinmu shi kenan sai mu je mu duba insha Allah za mu ga abin ya yi misali kun gani bashin na yi da na ƙara koma sai na shigo transfer ɗin ta na duba na ga ya yi yanzu ga shi save game cash ɗina mun gan shi abin da aka bani ina fata wannan bidiyo ya ƙatar da ku na fata kuma sha like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum